hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 428 daidai da 23 ga watan tara shekara ta 2007 za mu ci gaba tafsirin ƙur'ani mai girma daga kan aya ta 196 ta suratul baƙara insha Allah وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي مهله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فمن لم يجد فصيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب wannan aya ta suratul baqara aya ta 196 ita ce ayar da ta fara magana akan aikin hajji don haka daga kan wannan aya mun shiga bayani ne akan ayyuka na hajji aya ta kunshi bayanai masu yawa game da aikin hajji da kuma umara kuma akwai bayanai daban-daban waɗanda malaman tafsiri suke akan ita wannan aya da shi ke ta kunshi bayani ne wanda ya danganci hukunce-hukunce sai na ga mafi dacewa shine in ɗauko fassaran muhammad bin salih al-usaimin wannan malami ya yi wa addini hidima allah ya masa rahama ga ya fi dacewa in ɗauko bayanin da ya yi game da fassaran ita wannan aya abin da ya sa na fi dogara da fassararsa a kan wannan aya saboda yana dogara ne da ayoyin ƙur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bayyana wata matsala wadda ta danganci addinin musulunci baya dogara akan wata fahimta guda ɗaya ta wani malami wannan ku shine adalci wanda malamin sunna zai yi a wajen karantarwansa. wannan malami ya jera fa'idoji da yawa waɗanda ita wannan aya ta suratul bakara take karantarwa Allah maɗaukaki ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahillah ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب Allah matsaukaki ya yi magana mai yawa a cikin wannan aya ta suratul baqara waɗannan maganganu sun ƙunshi hukunce-hukunce na aikin hajji da kuma umra wanda ya kamata kowane musulmi ya san su saboda aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci magana ta farko da Allah ya yi yace wa atimul hajja wal umrata lillah kuma ku cika aikin haji da umara ku tabbata kun cika su ne domin Allah wannan ita ce magana ta farko wacce Allah ya yi mana wa atimul hajja wal umrata lillah ku cika aikin haji da umara ku tabbata kun cika su ne domin Allah malamin ya ce wa zahirul ayati annahu la farqa bainal wajibi minhuma wa ghairil wajib Allah ya ce ku cika haji da umara bai ce ku cika aikin haji kadai ba don haka babu bambanci a tsakanin aikin haji da kuma umara a yanda Allah ya gabatar da bayani a cikin wannan aya yakunu shamilan lil faribati wan nafila don haka wannan umarnin na Allah ya game aikin haji kuma ya game aiki na umra wajibi ne musulmi ya cika aikin haji muddin ya fara kuma wajibi ne musulmi ya cika aikin umra muddin ya fara tunda Allah ya yi umarni kuma duk inda Allah ya yi umarni a Kur'ani to wannan umarni ana ɗaukarsa ne a matsayin wajibi Allah ya ce mana ku cika aikin haji da umra domin Allah wannan umarni yana tabbatar da cewa wajibi ne ga wanda ya shiga haramin aikin hajji ya cika wannan aikin wajibi ne ga wanda ya shiga aikin umara ya cika wannan aikin saboda Allah bai bambanta tsakanin aikin hajji da umara ba a cikin wannan ayar ta suratul bakara yace innal umrata wal hajja sawa'un fi wujubi itmamihima da aikin haji, da aikin umara. hukuncinsu ɗaya ne dukkansu wajibi ne ga musulmi muddin ya yi harami in dai ka shiga harami na aikin haji daga wannan lokacin wajibi ne ka karasa wannan aikin haka kuma in ka shiga harami na aikin umara to wajibi ne ka cika wannan aikin shi yasa Allah ya ce fa'in uhsirtum famastaisara min alhadi bai bambanta aikin hajin da umara ba idan aka tsare ku ba a bar ku kun isa ku ƙarasa wannan aikin hajjin da umara ba to sai ku yanka abin da ya sauwaka na hadaya dabbar hadaya Allah bai bambanta a tsakanin mai aikin haji da kuma umara ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa makka ya je makka da nufin ya yi umara kafirai suka hana shi shiga to kai ma da za a ce ka tafi aikin haji wani dalili ya hana ka ƙarasa wannan aikin ko umra gashi Allah ya ce wajibi ne ka cika wannan aikin na haji da kuma umra ɗin amma idan wani dalili ya hana ka ƙarasa wannan aikin kamar misali yaƙi ya hana ka ƙarasawa ko rashin lafiya ya hana ka ƙara sawa ko guzurinka ya ɓata ba ka samu gudunmawa daga gun wasu mutane ba sai Allah ya ce fa mastaisara min alhadi sai ka yanka abin da ya sauwaka gare ka na hadaya in ka yanka shi kenan fa'ida ta biyu game da ita wannan aya Allah yana tabbatar mana cewa ba wajibi bane ka biya wannan umra kuma ba wajibi bane ka biya wannan aikin hajji iyaka ana son ka yanka hadaya idan dai baka samu damar karasa aikin hajjin ba a dalilin yaƙi ko a dalilin rashin lafiya ko kuma salwantan guzurinka shine malami ya ce haifu aujabal hadiya indal ihsa saboda ya wajabta yanka hadaya muddin aka tsare ka baka samu damar ƙarasa aikin ba imma aikin haji ko kuma aiki na umra to in banda ita umra wacce nafila ce aikin haji shine farilla in banda umra babu wata nafila da aka ce musulmi tilas ya cika ta in ya fara ta ita kadai ce a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atimmul hajja wal umrata lillah Allah ya ce ku cika aikin haji kuma ku cika aiki na umra domin Allah sauran nafila fa duk wata nafila in dai ba umra ba ce ba wajibi ba ne ka cika ta in ka fara ta kana iya katsewa ka bari in dai nafila ce kamar misali azumi ya tabbata a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin yana irwa'ul galil a mujallar na hudu shafi na biyar wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da khala ala ahlihi ya shigo gidansa ya tambayi iyalinsa hal inda kum shay'un shin kuna da wani abinci qalu na'am suka ce muna da shi haisun muna da wani hatsi wanda muka hada da dabino aka sanya masa mai qala sai manzon Allah yace arinihi ku nuna min falaqad asbahtu sa'ima haqiqa yau na tashi da azumi manzon Allah yace ya tashi da azumi amma yana tambayan su akwai abinci suka ce akwai annabi yace ku nuna min qala udunihi ku matso da shi sai manzon Allah ya ce musu amma inni qad asbahatu wa ana sa'imu yau na tashi ina azumi aka kawo masa abincin fa akala minhu sai manzon Allah ya karya azumin da manzon Allah ya karya azumin sai ya ce musu to abin da yasa na karya wannan azumi don in karantar da ku ne inna ma matalu sawmil mutatawwi'i misalin azumin mai nafila mai taɗawu'i matsalar rajuli kamar misalin mutum ne yukuriju min malihi as-sadaqa mutum ne ya ciro wata sadaka daga dukiyansa ya yi niyya zai ba da wannan sadaka sai manzon Allah ya ce fa'in sha'a amgaha in ya ga dama ya tabbatar da wannan sadaka ya bayar da sadakan kamar yadda ya yi niyya wa in sha'a habasaha in ko ya ga dama ya tsare abinsa ya ɓoye ya ki bayarwa annabi ya ce duk wanda mutum ya yi babu laifi wato ya yi haka ne don ya karantar da mu cewa azumi na taɗawu'i in ka ɗauka ba tilas ba ne ka aje kana iya karya azumin nan babu wani laifi a wajen ka. wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya aikata hadisin yana sahihu muslim hadisi na 1154 don haka malamai suka ce dukkan wata nafila in ka ɗauke ta kana iya karya abinka ba ka yi laifi ba a wajen Allah sai dai lakin yi yukrahu ƙaf'un nafli illa li garbin sahih sai dai duk da haka idan ka ɗauki wata ibada ko da ba ta farilla ba ce bai kamata ka katse ta ba sai fa in akwai wani uzuri mai ƙarfi kana da wani dalili mai ƙarfi akwai wata manufa ingantacciya ka hajatin ila qat'ihi kamar bukata ce ta taso dole sai ka karya wannan azumi to in ka karya babu laifi duk da haka nan daidai ne gare ka idan ka ɗauki azumin nafila ka karya wannan babu laifi a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba a wajabta maka karama ba in ji manzon Allah wanda ya ɗauki azumin nafila amiru nafsihi shine shugaban kansa in ya ga dama ya cika wannan azumi in ya ga dama ya karya bai yi laifi ba waɗannan maganganu maganganu ne kai tsaye na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ma sadaka ta dukiya da za ka fitar da sadaka ta dukiya kamar yadda manzon Allah ya ba da misali إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة كاترو ونساشي ندوكي ينك ذاك باير صدقة annabi ya ce fa in sha'a amdaha in ka ga dama ka bayar sadaka din wa in sha'a habasaha in ka ga dama ka mai da kuɗinka aljihunka ba wanda ya tilasta ma amma fa banda umra hukuncinta yana da ƙarfi a wajen Allah me yasa Allah da kansa ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah ku tabbata kun cika aikin haji kuma ku tabbata kun cika umra domin Allah saboda haka duk wanda ya ɗauki niyyar umra haramun ne ya karya ta sai ya dire in ji Allah maɗaukaki duk wanda ya shiga harama ya shiga harami na umra to wajibi ne ya cika ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa hakan babu laifi a wajen Allah saboda ya auku gare shi a lokacin da ya ɗauki umra kafirai suka tsare shi suka hana shi isa makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje wannan umra kuma ba a ce ka biya ba duka wata magana da aka cewa manzon Allah ya taɓa biyan bashin wata umara bata inganta ba ba a ce ka biya ba illa illa rura ta hana ka ƙarasa wannan umara ɗin ko ƙarasa aikin hajin abinda Allah ya ce za ka yi ba mastaisara min alhadi abinda ya sauwaka na hadaya za ka yanka wannan wajibi ne idan ka taras da yaƙi ko rashin lafiya ko guzurinka ya ƙare kamar yadda muka bayyana wani uzuri ya sha gabanka wanda zai hana ka ƙarasa wannan umura ko ƙarasa wannan aikin hajjin to sai ka yanka hadaya ka juyo ka dawo ƙasanku sannan kuma ba wajibi ba ne ka biya wannan aikin hajjin ba wajibi ba ne ka biya wannan umura ɗin wannan shine darasi na biyu wanda muke samu a cikin wannan aya in ji muhammad bin salih al-usaimin allah ya ji kansa abu na uku yace ce wujubul ikhlasi lillah da Allah ya tashi magana akan aikin haji farko ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah ku tabbata kun cika aikin haji da umra domin Allah duk abin da Allah zai faɗa mana in dai Allah zai mana umarni yakan ce mu yi ibadan nan domin sa domin sharaɗin ibada shine al-ikhlas ka tabbata kayi da nufin ka samu yardan Allah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 amma fa akwai bambanci tsakanina da ku yuha ilayya ana yi min wahayi an kuma yi min wahayi annama ilahukum ilahun wahid cewa abin bautan kuɗin nan shi Allah abin bauta ɗaya ne faman kana yarju liqa a rabbihi to duk wanda yake fatan ya samu ladan aikinsa a wajen Allah in dai kana son ka samu ladan duka wani aiki da kai a rayuwarka a wajen Allah to akwai sharuɗa guda biyu falyamal amalan saliha lalle ya tabbata ya yi aiki mai kyau aiki mai kyau kuwa shine wanda ya dace da karantarwar annabi Muhammad sharaɗi na biyu wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada yayi tarayya da wani a cikin bautan ubangijinsa kada a samu kayi shirka a cikin ibadarka waɗannan sharuɗa guda biyu tilas ne a same su a kowane aiki za ka yi kai ɗan uwa musulmi ka ta ɗauki sharuɗa biyu ɗin nan ka yi ta daidai karantarwan annabi muhammad sharaɗi na farko kenan na biyu ka yi ta da nufin ka samu yardan allah in zakka za ka fitar haka in azumi za ka yi haka in aikin haji za ka yi shi ma haka don haka yasa Allah ya fara magana da ikhlasi a farkon wannan maganarsa a dangane da aikin haji wa atimmul hajja wal umrata lillah ku tabbata ku da umaranku kun cika su ne domin Allah sau nawa muke samun mutane suna ɗawafi suna kiran sunan arnan ƙasansu Allah ya taimaki gwamnawa ne kuma kafiri ne saboda shi ya ba su kujera su je su roƙon masa Allah subhanallah wa atimmul hajja wal umrata lillah sharadi na farko kafin ma a karbi ibadan ku tabbata hajjin da umaran kun yi su ne domin Allah kada ka tafi la tura'u fi zalika jahan saboda kiyaye wani matsayi domin akwai wanda yake tafiya haji don a kira shi alhaji ya gama samun komi ya yi gida ya yi aure ga motar hawa yana da kuma jari mai ƙarfi amma ya rasa wani lakabi guda ba a kiransa alhaji saboda haka ya tafi haji ne don a kira shi wane alhaji yana zuwa madina abinda zai fara tambaya ina ake sa haƙorin haji oh. wa atimul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajjin ku kuma da umaranku domin Allah ba don ku dawo a kira ku alhaji ba wala ratba ba dan ku dawo don ku samu wata matsayi wata wani matsayi ba wala sana'an minan nasi ko dan a yaba muku kun yi ne kawai domin Allah wannan sharaɗi yana da ƙarfi don haka yasa Allah ya fara da shi a maganarsa dangane da aikin haji da umra domin da zaran ka ta ɓaci aikin banza kake shi yasa aka fara da shi wa atimul hajja wal umrata lillah ku tabbata kun cika aikin hajjinku da kuma umararku domin Allah. Duk wanda ya rasa wannan sharaɗi aikin hajjinsa da kuma umararsa sun ɓaci. Abu na hudu da Allah yake karantar da mu a cikin wannan aya, ya yi umarni mu cika, bai yi umarni gare mu wani ya wakilci wani ba. La ta istinabatu fi shay'in min af'alil hajji. don haka wani baya wakiltan wani a cikin wani aiki na aikin haji ko kuma umra da zaran ka fara sai ka dire da kanka wani ba zai ɗauke ma wani sashi ba me yasa saboda Allah ne ya faɗa ya ce ku cika haji kuma ku cika umra bai ce wani ya ɗauke aikin wani ba babu wani wanda zai wakilci wani wani baya na iftar wani falau anna ahadan ba shakhsan fi an yatufa anhu ka tafi aikin hajji ne ko ka je umura sai zazzabi ya kama ka sai ka ce na je ka min ɗawafi an yi aikin banza au an a an hukoko na je ka min sa'ayi tsakanin safa da marwa au an ya kifa anhu bi arafa ko rashin lafiya ya ma tsanani don haka wani ya je ya maka tsayuwan arfa kai ba za ka samu zuwa ba au an ya ƙifa anhu bi muzdalifa ko tsayuwar da ake a muzdalifa ka ce wani ya wakilce ka kai ba za ka samu zuwa ba kana zaune a cikin garin makka au an yarmiya anhu jimar ko kuwa wani ya je ya jefa maka duwatsun nan da ake jifa da su au an yabita anhu fi minan fa innahu haramun ko wani ya je ya maka kwanakin da ake yi a kai ba za ka iya zama ba to duka abin da muka faɗa nan haramun me yasa saboda Allah cewa yayi wa atimul hajja wal umrata ku cika aikin haji ku cika umara bai ce wani ya ɗauke aikin wani ba don haka ko rashin lafiya ne ya samu mutum za ka gani in ka taɓa zuwa aikin haji akan tafi akan tafi arfa da ambulance a ɗau mara lafiya a kai shi arfa ko da za a kai shi ne a dawo ya je arfa ɗin ko da ba a tsaya ba to ya samu tsayuwan arfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arfa aikin hajjin ma baki ɗaya shine tsayuwan arfa kowane aiki ka rasa akwai yanda za ka gyara shi amma ban da tsayuwan arfa duk wanda bai samu tsayuwan arfa ba ibadarsa ta ɓaci aikin hajjinsa babu shi saboda haka komi rashin lafiyanka sai an kai ka wannan guri ko da a ambulance in ko baka samu zuwa ba to babu haji sai kuma a yi shiri a dawo baɗi amma wani ya ɗauke maka wani aiki daga cikin ayyuka na aikin haji ko umra wannan babu shi a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam li'anna al'amra bil itimami lil wujub saboda Allah ya ce a cika wannan umarni na Allah kuma wajibi ne fa kunu fi zalika raddun li qawli man qala min ahli ilmi innahu tajuzu al istinabatu fi nafli al hajj kana iya samun wani malami da zai baka fatawa ya ce in ka rasa wani aiki wani zai iya ɗauke maka malamin nan ya ce to duk wanda ya gaya maka irin wannan fatawa ya maka ƙarya saboda fatawar ta saba ayar Qur'ani wa atimmul hajja wal umrata lillah Allah yace kowa ya cika aikin hajjinsa kowa ya cika umararsa wani bai dauke ma wani wani aiki na'am kana iya zuwa ka yi ma wani mutum aikin haji ko ka yi masa umura wannan sunnar manzon Allah ta tabbatar mana amma hajin gaba ɗaya ka tafi da nufin za ka yi ma wani umurar gaba ɗayanta ka tafi da nufin za ka yi ma wani ba wai kana cikin aikin hajjin ka kasa yin wani aiki sai ka ce wani ya ɗauke maka ba wannan bai yiwuwa don haka wani baya yi ma wani tsawafi wani baya yi ma wani sa'ayi wani baya yi ma wani tsayuwar mina ko muzdalifa ko tsayuwar arfa duk waɗannan wajibi ne akan kowa ya yi su wani bai ɗauke wannan aiki akan wani amma kana iya tafiya da nufin za ka yi hajin gaba ɗayansa ma wani sharaɗinsa in kai ma ka taɓa yin aikin hajji domin in baka taɓa yin aikin hajji ba ba ka yi ma wani wannan ne abin da sunna ta karantar da mu abu na biyar shi ne mu yi hattara jama'a musamman mu 'yan najeriya saboda son zuciya ana samun malamai da suke ba da fatawa wai manyanmu kada su je su yi jifa za a je a musu don haka yana da wahala in ka tafi aikin hajji ka ga manyanmu a wajen jifan shaidan yana da wahala saboda an ba su fatawa wani zai je ya musu jifa bai kamata su shiga cikin wannan ribibi ba kada a je a taka su ko a matse su saboda haka banda su a wannan wani zai ɗauke ma wannan ya saba wa sunnar annabi muhammad malamin nan ya ce wa min fawaidil aya alhadaru mimma yaf'aluhu ba'du an-nas al'ana min at-tasahuli fi ramyil jamarat ya kamata mu hattara wasu mutane suna sakaci game da mas'ala ta jifa haisu innahum yukiluna man yarmi anhum biduni uzrin suna wakilta wani wanda zai je ya musu jifa ba su da wani uzuri su ce wani ya je ya musu jifa malamin nan yace fala yasihu ramyul wakili hina izin duk wanda ya tafi yi jifa saboda wato ya wakilci wani alhali wancan mutumin ba larura ce ta same shi ba malamin nan ya ce jifan da ya yi bai inganta ba me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu duk wanda ya aikata wani aikin da babu umarninmu a kansa to aikin nan za a mayar masa kai minista ne ko gwamna ne ko kwamishina ko ɗan majalisa ko ciyaman babba ne a garinku ba ka san a ce ka shiga cikin talakawa wajen jifa ai kai babba ne don haka wani ya je ya maka jifa to wannan aikin da aka yi aikin bidi'a ne don haka Allah bai karbansa ba ka da ikon ka shar'anta wani aiki a musulunci nan sai abin da manzon Allah ya shar'anta don haka wani baya zuwa ya yi ma wani jifa sai fa in akwai uzuri idan akwai uzuri na rashin lafiya wannan malaman sunna sun tabbatar da cewa daidai ne a je a yi ma wani jifa ba shi da lafiya ba zai iya tafiya ba ko kuma ba zai iya shiga wannan guri ba ko mace ce mai ciki ko tsufa an tabbatar da wannan uzuri ne to babu laifi don wani ya tafi ya yi jifa a madadinsu fala ba'sa an yastani ba manyar yarmi anhu kuma in ba domin an samu sahabbai sun yi hakan ba da mun ce ba daidai ba ne ma a yin saboda abin da manzon Allah ya shar'anta ne musulunci ya ku uwa amma saboda kana da wadata ko matsayi a ƙasanku ka ce ba za ka je ka yi jifa ba sai dai wani ya je ya maka jifa wannan ya saba sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamin nan ya ba da misali da matar manzon Allah da ake kiranta sauda bintu zama Allah shi kara mata yarda manzon Allah bai ba ta damar wani ya wakilce ta ba da yake tana da larura bal amaraha an takhruja min muzdalifa a lokacin da aka zo zaman mustalifa sai manzon Allah ya umarce ta ya ce ta je ta yi jifa hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim ya ce ta je ta yi nata jifan ƙabla hatamatin nasi kafin mutane su haɗu aka ba da dama ga ita sauda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta je ta yi jifan da wuri kafin sauran jama'a su iso shine malamin nan ya ce walau kana Taukilu ja'izan li mashaqqati zaham la rasulu yubqiha ma'ahu hatta tudrika baqiyata lailatil muzdalifa da dai a ce daidai ne wani ya wakilci wani babu wata larura to da kuma zan Allah ya wakilta ma ah, sauda wanda zai je ya mata jifa amma annabi bai nema mata wakili ba ya umarce ta ta je ta yi jifan nan don haka babu laifi idan akwai mai larura kamar mace mai ciki ko tsohuwa ko mara lafiya ko tsoho waɗannan an ba da damar su je su yi jifa idan dare ya gota a zaman mustalifa amma matukar ba su ba ne to babu wanda aka ba shi damar ya je ya yi jifa ya zauna akwai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa za a zauna a musdalifa a yi sallar asubahi a nan musdalifa a yi ta'addu'a sai rana ta kusa fitowa kafin nan a bar musdalifa a tafi mina wajen jifa wannan ita ce sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamin nan ya ce abu na shida da Allah yake karantar da mu a cikin wannan aya haramun ne mai aikin haji ya aske kansa haka nan ma mai umra wala ta haliku ru'usakum hatta yablugal hadiyu mahilla wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi sai Allah ya ce wala ta haliku ru'usakum hatta yablugal hadiyu mahilla ku alhazai da kuma masu yin umura kada ku aske kawunan ku sai kun tabbata hadaya da kuka kawo ta isa mahallinta wato sai kun tabbatar an yanka hadaya kafin nan za ku yi aski wannan shine zahiri na sin qur'ani maganar Allah madaukaki Allah ya hana alhaji ya aske kansa da zaran ya shiga harami hakanan wanda ya shiga umra sai ya kai ga yanka hadaya hatta yablugal hadiyu mahilla kada ya aske kansa da aka ce kada a aske kawuna wannan hayu amul li kullin ra'asi wa li ba'dihi an hana mutum ya taɓa gashin kansa kada ya aske ko ina ya kyale kansa sai an kai wato ga lokacin da aka yanka hadaya kafin nan mutum zai yi aski abu na bakwai shine annahu la yahrumu halqu sha'ar gairin ra'asi ita wannan aya ta nuna mana cewa gashin kai ne kadai aka haramta wa alhaji ya aski ko kuma mai umra wala ta haliku ru'usakum kada ku aske kawunanku banda kai ba a ce karka aske wani gashi ba hatta ya bulugal Alhaji mahilla wannan zahiri shine nassin qur'ani li'anna allaha na haya bi halqi ra'si faqat Allah ya keɓance gashin kai kaɗai ya hana cewa kada a aske wa amma sharibu wal ibti wal ana wa saqi wa zira fala yadkhulu fil ayati karima malamin nan yace sauran gashin da yake jikinka ba a haramta maka aske shi ba abinda Allah ya haramta maka a wannan lokaci kaɗai shine aske kanka fakat gashin baki hammatarka gashin al'aura gashin kafafunka, gashin hannayenka duk ba su shiga cikin wannan aya ba li'annahu laysa min ra'si domin dukkan su ba sa jikin kai wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kawunan ku wannan shine zahiri na sin qur'ani wal aslu al hillu asali halal ne mutum ya aske duka wani gashi muddin ba na kai ba wannan ita ce mazhaba ta ahlul zahir domin ita ce abin da ayar ƙur'ani ita ce fahimtar da ayar ƙur'ani ta tabbatar Allah ya haramta aske gashin kai kaɗai ga alhaji da kuma mai umura amma game da gashi da yake sauran jikinka ba haramta maka aske su ba hatta yanka faratu ba haramta maka ba babu wata ayar ƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya magana akan sauran gashin jikinka ko kuma yanke faratu an hana ka shine malamin nan ya ce to bai kamata a saka waɗannan sauran gashi na jikin mutum a cikin hukunci na gashin kai ba tunda Allah ya ayyana kai ya ce wala ta haliku ku. kada ku aske kawunanku tunda Allah ya ce kada ku aske kawunanku bai kamata ka shigar da wani gashi wanda ba na kai bane a cikin wannan hali gashin kai ne kadai Allah ya hana don haka yanke faratu bai shiga cikin abin da Allah ya haramta ba duk da shike mafi yawan malamai suna cewa haramun ne alhaji da kuma mai umura su yanke faratunsu ko su taɓa wani suma na jikinsu amma wannan hukunci ba sun yi shi ne akan wata ayar ƙur'ani ko kuma wani nassi na hadisin manzon Allah ba sun yi shi ne a kan kiyasi da gashin kai wannan kiyasi ko bai dace ba domin Allah ta baraka wa ta'ala ya ayyana ya ce wala ta ku. kada ku aske kawunanku tunda ya ayyana kai bai kamata ka ɗauko gashin wani sashi na jiki ka sanya a cikin wannan hukuncin ba don haka fahimta mafi inganci fahimta mafi inganci ita ce tafiya da zahiri nassin ƙur'ani tunda babu hadisin manzon Allah da ya saba mata Allah ya ce kada ku aske kawunanku don haka haramun ne alhaji ya aske kansa haka kuma mai umra haramun ne ya aske kansa sai lokacin da ya tabbata ya yanka hadaya ya ce matsala ta takwas abinda aya take karantar da mu annahu la yajuzul halak illa ba'adal nahari ba daidai ba ne mutum ya yi askin sefa ya tabbata ya soke dabba bi ma'ana ya yanka hadayarsa don Allah ya ce hatta yablugal hadiyu mahilla kuma abinda mafi yawan malaman sunna suka tabbatar kenan babu kyau musulmi ya aske kansa sai ya tabbata ya yanka hadayarsa to amma hadisai sun tabbata daga annabi Muhammad bi jawazi taqdimi wa ta'khir taysirin alal umma ranar sallah wato ranar suka ranar jifa. ita wannan rana abubuwa guda hudu ne ake yi abubuwa guda hudu ne aka shar'anta ma alhaji a ranar suka ta farko akwai yanka na biyu akwai jifa na uku akwai tsawafi sannan na hudu akwai aski waɗannan abubuwa guda hudu ɗin babu laifi don ka gabatar da wani kafin wani hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam fama su ila an shay'in ƙuddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj a zamanin manzon Allah an zo ana masa tambayoyi ya rasulallah na manta na yi aski kafin in yi yanka manzon Allah ya ce wala haraj babu laifi je ka yi na manta na yi jifa na yi aski kafin jifa babu laifi na manta na yi tsawafi kafin in yanka babu laifi wato babu laifi don ka gabatar da ɗayan hudun nan akan wani tsakanin yanka dabba da jifa da tsawafi sannan kuma da aski don haka in mutum ya yi aski kafin ya ba da hadaya bai yi laifi ba saboda wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce abu na tara wanda Allah matsaukaki yake karantar da mu ya ce jawazu halkin ra'asi lil marabi idan mutum ba shi da lafiya babu laifi don ya yi aski ko da shike Allah ya haramta askin ga alhaji sai an gama ibadar haji din to amma idan rashin lafiya ya same ka ya zama tilas sai ka yi aski wannan babu laifi me yasa saboda a cikin ayan Allah madaukaki ya ce faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi wanda ya kasance mara lafiya ne a cikin ta cuta a kansa larura ta same shi tilas sai yayi aski shi babu laifi don yayi aski din Allah ba zai kama shi da zunubi akan haka din ba Allah da kansa ya bada da uzuri a cikin wannan aya ya ce wala ta haliku ru'usakum hatta ya bulugal hadiyu mahilla kada ku aske kawunanku sai hadaya ta isa mahallinta faman kana minkum mariban aw bihi min ra'asihi wanda ya kasance mara lafiya ne a cikin ku ko yana da wata cuta a kansa to babu laifi don ya aske kansa ɗin bai saba umarnin Allah maɗaukaki ba tunda larura ce ta same shi sai ya ce matsala ta goma abinda Allah yake karantar da mu dangane da aikin haji da umura Allah ya ce wujubul fidiya alal muharrami idan halaka ra'sahu tunda an ce babu laifi idan larura ta same ka na rashin lafiya ko kana da wata cuta a kanka uzuri ya same ka sai ka yi aski to babu laifi ka yi askin amma duk da haka nan akwai fidiya da ta wajaba a kanka tunda an haramta ma alhaji ya yi aski kafin ya gama aikin haji to kai idan larura ta sa kai aski to akwai fidiya da za ka bayar fidiyan nan ya take Allah da kansa ya yi bayani ya ce fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ɗayan uku imma fidiya ta abinci fidiya ta abinci shine zaka ba da abincin mutum goma kowane talaka a bashi rabin sa'i na abinci rabin sa'i na abinci mutane goma idan larura ta sa kai aski alhali ka shiga haramin aikin haji larura na rashin lafiya ko wata cuta a kanka ta sa kai aski to Allah ya baka zaɓi ɗayan uku fidiya dai ta hau kanka na farko fa fidiyatun min siyamin ko dai azumi azumin nan kuwa kwana uku ne sai Allah maɗaukaki ya ce au sadaqatin ko ko ka ba da sadaka sadakan nan kuwa abincin talakawa shida ne sannan Allah ya ce au nusuk ko kuwa ka yanka dabba ka yanka rago a raba ma talakawa a can makka wannan shine abin da sunnar manzon Allah ta tabbatar da shi kamar yadda ayar Qur'ani ta kawo an haramta ka yi aski idan larura ta sa kai aski ɗin to ga ɗayan uku fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk tilas zaka da fidiya ita wannan fidiya wajibi ne a kanka. fidiyan nan an baka zaɓi ɗayan uku min siyamin ko dai azumin kwana uku au sadaqatin ko ko ka ciyar da talakawa mutum shida kowane talaka a bashi sa'i guda au nusuk ko kuwa ka yanka rago ka zaɓi ɗayan ukun nan ka yi wannan yana nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana sauƙi ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda asali an haramta aski ɗin ga musulmai amma Allah ya yi rahama ya yi jin kai ya tausaya ma bayinsa idan larura ta samu ɗayanmu yanda dole sai ya yi askin to an ɗauke masa wajibcin askin sai dai kuma akwai wajibcin fidiya fidiyan nan kuwa ɗayan uku ne imma ya yi azumin kwana uku imma ya ciyar da talakawa shida ko kuma ya yanka rago wannan lissafi bai zo a cikin ayar ƙur'ani ba ya zo ne a hadisin annabi muhammad shi dai allah ya ce za ka yi fidiya na azumi ko sadaka ko ka yanka rago yaya fidiyar azumin yake azumi nawa za a yi annabi ne ya bayyana mana ciyar da talakawa guda shida ya za a yi sunnar manzon Allah ce ta bayyana mana saboda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah madaukaki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da qur'ani litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim don kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu ashe kun ga baka iya sanin qur'ani sai ta bayanin annabi muhammad kada ka ce sai abin da ya zo cikin qur'ani za ka ɗauka kaka za ka yi da wannan aya mun saukar ma da ƙur'ani don ka yi wa mutane bayanin abin da aka saukar musu a suratun nahali aya ta arba'in da 44 wa tabyinu yashmilu tabyinu lafzi wa tabyinu ma'ana wani wuri annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bayyana mana lafazin qur'ani wani wuri kuma annabi yakan bayyana mana ma'anar da take ma'anar wata kalma ta qur'ani ko dai manzon Allah ya bayyana lafazin ko ko ya bayyana ma'ana duka yakan zo a fassarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka in aya ta yi magana sai ka yi ƙoƙari ka yi bincike mai hadisin manzon Allah kuma ya ce saboda Allah ya umarci annabinsa ya ce mun saukar ma da ƙur'ani ne don ka yi wa mutane bayanin abin da aka saukar musu ashe bai yiwuwa musulmi ya ɗauki ayar ƙur'ani ya ce zai mata fassara shi da kansa ba tare da ya nemi fassarar manzon Allah ba in ya yi haka ya saba ma ayar ƙur'ani litubayyana linnasi ma nuzzila ilayhi mun saukar ma ne saboda ka yi wa mutane bayanin abin da aka saukar musu manzon Allah shi ya yi bayani cewa azumin nan guda uku ne idan mutum ya aske kansa a dalilin wata larura fidiya na azumi guda uku ne ko kuma ya ciyar da talakawa guda shida ita ayar ƙur'ani ta ce a ciyar da talakawa a ba su sadaka sunnar manzon Allah ta tabbatar mana talakawan nan guda shida ne sannan kuma rago za a yanka guda ragon nan kuma a can maka za ka yanka ba a garinku ba matsala ta ta goma sha ɗaya game da bayanin ita wannan aya ta suratul baqara wannan zaɓi da Allah maɗaukaki ya bayar ya bambanta da sauran kafara wannan zaɓi ya taho da kalmar au tun da aka ce au an baka zaɓi ne fa fidiyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk an baka zaɓi ɗayan uku tun da larura ta sa kayi aski alhali an haramta ma alhaji yin aski to an baka zaɓi ɗayan uku ko dai ka yi azumin kwana uku ko kuwa ka ciyar da talakawa guda shida ko kuma ka yanka rago in ba za ka iya yanka rago ba akwai ƙungiya wanda hukumar Saudiya ta kafa wanda take ɗaukan nauyi take wakiltan alhazai ta yanka musu waɗannan raguna in ka tafi sai ka bata kuɗin ta ba ka naka tiket don haka in ka tafi akwai tiket na nan na hadaya akwai tiket na fidiya akwai tiket na layya wanda duk kaga dama za ka saya in ka ba su ka wakilta su daidai ne da kayanka wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba matsala ta goma sha biyu wato Allah madaukaki da yake irin wannan wato yana ƙara sauƙaƙa al'amura ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ummarsa Allah bai tsananta hukunci ga al'ummar annabi Muhammad Allah ya sauƙaƙe addinin ga manzon Allah da kuma al'ummarsa saboda haka duk sa'ilin da aka samu wani hukunci idan hukuncin nan gaba za a samu larura a kansa to nan take Allah yakan kawo sauƙi da Allah ya wajabta ma musulmai kada su yi aski sai sun gama aikin haji Allah ya sani za a samu mai larura don haka nan take sai Allah ya kawo sauƙi don haka wannan wata rahama ce ga al'ummar manzon Allah matsala ta goma sha uku mahallal it'am wan nusuki fi makani fi'ilil mahdhur ina ne zaka ciyar da aka ce ka ciyar da talakawa mutum shida ko kuma ka yanka rago shin za ka bari sai ka dawo Najeriya ne ka ciyar da talakawan unguwanku mutum shida ko kuwa sai ka dawo Najeriya ka yanka rago malaman sunna suka ce a can maka ne za a yi wannan shine hukuncin da manzon Allah ya tabbatar idan har ka yi aski ka taka wata ƙa'ida Allah ya ce to akwai fidiya a kanka fidiyan nan ta ciyar da talakawa shida ko kuma yanka rago ko yin azumi to idan dai za ka ciyar da talaka ne ko kuma za ka yanka rago to a can maka za ka yi talakawan maka ne ake ciyarwa ragon ma a can maka ake yankawa li'annal fauriya taktabi zalika amma siyam amma in ka ɗauka azumin za ka yi to zahiri abinda malaman sunna suka ce shine min kaunihi ya fi kulli makani babu laifi kana iya bari sai ka dawo najeriya sannan ma ka yi azumi guda uku ɗin amma in dai ciyarwa ne da kuma yanka rago wannan tilas ne ya zamanto a makka ko da ka dawo baka yi ba sai dai ka bada sako wanda zai tafi umra ko wanda zai tafi aikin haji ai akwai fidiya a kaina bara na yi aski ban ciyar da talakawa shida ba ban yi azumi uku ba ban yanka rago ba saboda haka ga kuɗin rago in ka je maka ka saya a yanka ba za ka yanka ragon nan a Najeriya ba ragunan fidiya maka kawai ake yanka su haka nan kuma ciyar da talakawa a dalilin fidiya saboda an saba wata ka'ida ta haji ko umura. ba a ciyar da talakawan wata ƙasa in ban da na maka garin annabi Muhammad. Matsala ta goma sha hudu wannan aya tana nuna mana cewa ka fara ma'asi fidan lil min al'uquba duk inda aka ce ga kafara da za ka yi saboda ka yi wani laifi to wannan kafara tana fansanka kenan a wajen Allah babu kuma sauran zunubi. an ce kada ka yi aski sai ka gama aikin haji to idan ka taka wannan doka ka yi askin sai ka yi fidiya fidiya ɗin nan ya ɗauke maka ukuba da take kanka don haka wani sauƙi ne shi ma ga al'ummar manzon Allah a duk inda aka ce ga wata kaffara ko fidiya ya karya azumi a dalilin tarawa da iyalinsa ga kafara da zai yi to idan yayi wannan kafara shikenan babu laifi kuma a wajen Allah Allah ya kankara wannan laifi shi yasa ake kiransa kafara mai kankare zunubi laifin da ka nan to tun da ka yi kafara Allah ya kankare shi a kanka haka nan fidiya fidiya ita ce kafan shi kanka daga laifin da ka yi ma Allah Allah ya haramta wani abu sai ka aikata to tun da ka yi abin da Allah ya shar'anta ka fanshi kanka babu sauran laifi a kanka sannan matsala ta goma sha biyar anna mahduratul ihram la tufsiduhu a cikin rahamar Allah duka wani abu da za ka yi na laifi a cikin ayyukan aikin haji ba sa ɓata aikin hajin mutuƙar dai akwai hanyar da za ka yi fidiya ba kamar sauran ibada ba ne shi haji duk wani laifi da ka yi akwai abin da za ka yi a matsayin fidiya in ka yi wannan shikenan Allah ya gafarta maka aikin hajjin ka yana nan dai bai ɓaci ba ba kamar sallah ba in mutum yana sallah ya yi magana sallah ta ɓaci ko najasa ta fito mar sallah ta ɓaci babu hanyar gyarawa amma aikin haji duk wani abu da kai na kuskure akwai abin da za ka yi na gyara kuma aikin hajjin ka ya tafi daidai saboda aikin haji abu ne mai wahalan yi shi yasa ba za a ce ya lalace ta yadda ba za ka iya gyarawa ba don ba abin mamaki ba ne ba ka sake samun daman komawa wannan ƙasa har mutuwanka wata dama ce wacce ba ta cika samuwa ga ɗan adam a kai a kai ba wasu za ka gani Allah ya ba su wannan dama sau ɗaya ne a rayuwarsu don haka ya sa Allah ya sassauta game da hukuncin aikin haji dukkan wani laifi da za ka yi na aikin haji baya ɓata maka aikin hajjin baki ɗayansa in dai ba wai ka rasa tsayuwan arfa ba ne duk abin da ka yi to akwai tara wanda aka sa maka in ka yi wannan tara aikin hajjin ka ya gyaru shi kenan ya tafi daidai Allah maɗaukakin sarki bai shar'anta cewa aikin hajjin ya ɓaci kwata-kwata don haka nan sai ka sake shi ba akwai yanda za ka yi ka gyara wannan ibada ɗin matsala ta gaba Allah matsaukaki ya bayyana mana darajar tamattu'i fa'iza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaisara min al hadi aikin haji iri uku ne akwai kiran akwai ifrad sannan akwai attamattu attamattu shine ka tafi kayi umra kafin lokacin aikin haji kayi umra bayan ka sauke umra ka fita harami ka zauna kana jira lokacin da za a tafi aikin haji kuma ka sake shiga harami kai niyan haji wannan shi ake ce tamattu'i to aikin haji na tamattu'i shine wanda ya fi inganci a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya fi daraja babu shakka shi ya fi daraja domin hujjoji masu ɗimbin yawa wanda malaman sunna suka tabbatar faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hajji, wato Allah ya ce fa idza amintum idan kuka samu zaman lafiya babu wani abin da ya hana ku yin aikin haji faman tamatta bil umrati to wanda ya tamattu'i yayi umra ilal haji ya haɗa umran nan da haji famastaisara min alhadi to shi wajibi ne a kansa shi ma ya yanka abin da ya sauwaka na hadaya duk wanda ya tamattu'i wajibi ne a kansa ya yanka hadaya ya yanka rago ah, ashe kaga wannan rago hukuncinsa ya zo a cikin ayar ƙur'ani duk wanda ya yi aikin haji na tamattu'i wajibi ne a kansa ya yanka rago domin Allah ya ce faman tamatta bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi wanda ya tamattu'i yayi umra ya hada da haji to wannan wajibi ne a kansa zai ba da abin da ya sawwaka na hadaya wato zai yanka hadaya yadda ake tamattu'i shine za ka yi harama ka shiga umura a cikin watannin aikin haji imma watan zulqa'da ko watan zulhijja ka samu ka yi harami ka tafi makka ka yi harami na umura da ka je makka sai ka sauke waye ta halal minha wa ya buƙi hillan sannan ka fita daga haramin da kai na umura ɗin ka shiga kayanka na gida komai ya halatta gare ka kenan abin da aka haramta wa mutumin da ya shiga harami ila an ya ati waqtul hajji har lokacin aikin hajji ya zo idan lokacin aikin hajji ya zo to sannan sai ka shiga harami kuma a tafi aikin hajji tare da kai kayi abubuwa guda biyu kenan a shekara guda kayi umra sannan kuma kayi hajji wanda shi ake ce mata matu'i to idan kuwa kayi umra ka sauke haraminka sannan ka shiga niyan aikin haji to yankan rago a kanka wajibi ne shi yasa Allah ya ce fa mastaisara min alhadi bi ma'ana hadaya wajibi ne wajiba ce akan duk mutumin da ya aikin haji na tamattu'i a matsala ta gaba malamin yace anna man lam yajid alhadiya aw thamanahu fa innahu yasumu thalathata ayyamin fil hajji awwaluha min hinil ihram bil umra wa akhiruha akhiru وند الله wanda Allah bai bashi damar yana da halin da zai yanka rago ba kuma yayi aikin hajji na tamattu'i mai Allah ya ce faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum wannan ma duka bayanin na Allah ne da kansa a cikin wannan aya in ka yi aikin hajji na tamattu'i to wajibi ne sai ka yanka rago wajibi ne ka yanka rago to sai dai kuma akwai wanda ba shi da kuɗi ko guzurin nasa ba zai kai ya sai rago ya yanka ba to sai Allah ya ce faman lam yajid wanda bai samu hali ba na yanka rago to shi ma ga saukin da aka masa siyamu salasati ayyamin fil hajji sai yayi azumin kwana uku a lokutan aikin hajji kafin ya dawo gida a can makka zai yi azumin kwana uku wa sab'atin idza raja'tum sannan kuma yayi guda bakwai idan kuka dawo gida kaga shine Allah yace ce tilka asharatun kamila ah, an samu azumin kwana goma kenan sun cika kenan wato dole sai kayi azumin kwana goma a madadin wannan hadaya da baka samu damar yankawa ba wa mutum yana iya yi ya cewa malamin ya ce awwalu hamin hinal ihram bil umra kana iya yi tun kafin ma a yi aikin haji ɗin ka yi azumin ka kwana uku ɗin nan ba wai sai an gama aikin haji ne za ka yi azumin ba kana iya yin azumin ka tun kafin ma a yi aikin haji ɗin tunda ka san dai ba ka da kuɗin da za ka yanka hadaya to wannan azumi na kwana uku sai ka yi su a kowane lokaci illa dai ba a son ka yi azumin a ranar arfa liyatafarraga liddu'ai duk wanda ya tafi aikin haji ba a son yayi azumin nafila da ake yi na ranar arfa su alhazai ba a son su yi wannan azumi saboda ana son alhazai su samu isasshen lokaci na yin addu'a wa zikiri da kuma yin zikiri wa huna shetun ana son mutum ya samu dama a ranar arfa ya samu kuzari da ƙarfi ya ci abinci saboda ya samu daman tsayuwa ya yi ta'addu'a da zikiri da salatin annabi da karatun qur'ani yana ta roƙon Allah kafin rana ta faɗi in aka ce mutum ya yi azumi a arfa jikinsa zai mutu zai samu kasala ba zai samu damar yin waɗannan addu'o'i ba saboda haka Allah maɗaukaki bai shar'anta mu alhaji yayi azumi alhali an tafi arfa ba babu kyau azumin arfa sunna ne ga wanda bai tafi aikin haji ba saboda haka ko da za ka yi azumin kwana uku ɗin nan saboda baka da halin yanka hadaya kuma ka yi aikin hajji na tamattu'i to ba a son ka yi aikin ba a son ka yi wannan azumi a ranar arfa haka nan kuma ba a son ka yi azumi a ranar sallah saboda duka ya samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hana sannan mas'ala ta 28 yake cewa wa min fawaidil aya anna siyama sab'ati la yajuzu fi ayyamil hajj Allah ya ce azumi kwana goma za ka yi saboda baka samu damar yanka rago ba kai da kai aikin hajji na tamattu'i sai ya bayyana mana da kansa yanda za a yi azumin ya ce talafati ayyamin fil hajji Allah da kansa ya ce za ka yi azumin nan kwana uku a lokutan aikin hajji sai ya ce wa sab'atin a raja'atum sannan guda bakwai sai kun dawo gida to idan kai azumi guda bakwai a lokacin aikin haji ka saba umarnin Allah saboda Allah ya ce kada ka yi bakwai din nan sai ka koma gida don haka bakwai din nan ba a yin su a makka sai an dawo gida wannan nassi ne na ƙur'ani magana ta Allah kai tsaye babu kyau mutum ya yi azumin kwana bakwai din a makka sai ya dawo gida masala ta 29 malamin ya ce annahu ya juzu tatabu daidai ne a jeranta waɗannan kwanaki bakwai in ka dawo والتفريق بين الأيام الثلاثة والأيام السبعة waɗannan kwanaki goma da aka ce za ka yi azumin su uku a makka bakwai in ka koma gida waɗancan guda uku ba dole bane ka yi su a jere su ma waɗannan guda bakwai ɗin da aka ce sai ka dawo gida za ka yi ba dole bane ka yi su a jere walau kana tatabu wajiban la zakarahu Allah da a ce jeran su wajibi ne to da Allah ya faɗa ya ce ku yi su a jere kamar yadda ya faɗa yadda ake azumin kafara ya bayyana cewa a yi su a jere kafara na zihari ko kuwa da manzon Allah ya bayyana yadda ake kafara na azumi a jeranta wannan kafara ba a ce ka jeranta ba don haka kana iya yin su daban-daban ah, a lokuta daban-daban ba dole bane sai ka haɗa su a jere kama zakara wujuba tatabu fi siyami kafaratil qatl wa siyami kafaratiz zihar wato da tilas ne da Allah ya bayyana a jera waɗannan azumin kamar yadda ya bayyana a jera azumin kafaran kisa da kuma ya ce a jeranta azumi na kafaran zihari wanda ya zihari na aure matsala ta ashirin wa min ha taisurullahi ta'ala har ilau dai Allah maɗaukaki ya ƙara sauƙaƙawa ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam an ce wanda duk aikin haji na tamattu'i wajibi ne ya yanka hadaya to idan baka da shi sai Allah ya ce an sassauta maka kai azumin kwana goma kaga wannan ma sauƙi ne gare mu Haifu ja'alal aksara min siyami ba'da ruju'ihi sannan sauƙi na uku ba a ce kai azumin nan guda goma a can makka ba aka ce kai uku a makka bakwai sai ka dawo garin ku kaga nan ma sauki ne gare ka bi kaulihi ta'ala wa sab'atin idza raja'atun guda bakwai sai kun koma gida mas'ala ta 21 yace annal hadiya aw badlahu min siyami la yajibu ala man kana hadiril masjidil haram hadaya dinnan da aka ce wanda ya tamatu zai bai shafi mazaunin makka ba don yadda Allah ya faɗa a cikin ƙur'ani ya ce fa'iza amintu faman tamatta'a bil umrati fa alhajji yi min alhaji wanda ya samu damar yin aikin hajji na tamattu'i to wajibi ne zai yanka hadaya wacce ta sauwaka faman lam yajid wanda bai samu halin yanka hadayan ba fa mu salasati ayyamin fil hajji sai ya azumin kwana uku a kwanakin aikin hajji wa sab'atin idza raja'tum sannan kwana bakwai kuma in kun koma gidajenku sai ce tilka asharatun kamila an samu lissafin goma kenan cikakku sannan sai Allah ya ce dalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wannan hukunci bai shafi mazaunin makka ba wanda yake zama a makka wannan hukunci baya kansa zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram don haka ba wai ana nufin wanda yake sa'udiyya ba ko da balaraban da yake sa'udiyya ne in yayi tamattu'i dole sai ya yanka hadaya sai fa in wannan balarabe a garin makka yake zama don haka mazaunin jidda in yayi tamattu'i sai yayi hadaya mazaunin madina in yayi tamattu'i sai yayi hadaya amma mazaunin makka fa in ya yi tamattu'i ba zai yi hadaya ba wannan magana ta Allah ce zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wanda iyalinsa suka kasance suna halarce a garin makka inda masallaci mai alfarma yake wato inda hurumi yake wanda yake zama a can to shi ba zai yanka hadaya ba illa kawai wanda baya zama a garin makka shine wanda hukunci yake kansa sai ya ce wa min fawaidil aya yana daga cikin fa'idojin da ake samu a cikin wannan aya fadilatul masjidil haram wannan aya tana nuna mana falalan masallaci mai alfarma albarkan da Allah ya saka wa Ka'aba liwasfihi subhanahu wa ta'ala lahu bi annahu haram saboda Allah ya siffanta wannan masallaci na Ka'aba da cewa haram ne me ake nufi da haram zu hurma yana da hurma yana da hurumi yana da wato daraja wa min hurmatihi daga cikin darajar da Allah ya ba mu Ka'aba tahrimul qital fihi Allah ya haramta ayyaki a Makka wannan yana gwada maka Makka tana da daraja a dalilin masallacin Ka'aba da yake ciki Allah ya haramta ayyaki wa tahrimu saidihi idan ma kaga wani abin farauta na Makka haramun ne kai farautarsa wa shajarihi haka na haramun ne ka cire itacen da yake garin Makka amma itacen da ake nufi shine wanda ya tsiro da kansa ba wanda gwamnati ta shuka ba dukkan wata bishiya da ta tsiro da kanta haramun ne ka cire wa hashishihi hakanan ciyawa na makka haramun ne musulmi ya cire sannan Allah ya ce wa annaman man arada al-ilhada fihi bi zulmin ومن يرد فيه بظلم ومن يرد yana daga cikin hurumin maka Allah ya ce wa man arada al-ilhada fihi bi zulmin wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin wanda ya tafi maka da nufin zai yi barna ka tafi makka niyyarka kawai za ka cuci wani muziku min azabin alim Allah yake ce za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi wannan mutumin kafin ya mutu sai ya ga ukubar Allah saboda haka makka tana da daraja ah, kafin mutum ya tafi makka wajibi ne ya tsarkake zuciyarsa domin duk wanda ya tafi makka da nufin zai yi cuta wannan mutumin ba zai gama lafiya ba Allah ya yi alkawari sai ya ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi ah, wanda bayaninsa yana tafi insha Allah wannan yana daga cikin alfarman da Allah ya ba wa ɗakin ɗakinsa wanda yake garin makka wato masallacinsa mai daraja sannan matsala ta 23 ah, wajibi ne duk wanda ya yi niyan zai tafi aikin haji ko umara ya zamanto ya ji tsoron Allah ya zamanto babban guzurinsa shine tsoron Allah wata tazawwadu fa inna zadi a takwa shi yasa a ƙarshen ayan nan Allah ya ce wattaqullaha ya ku alhazai ya ku masu tafiya umara ku kiyaye Allah ku ji tsoronsa ya ku alhazai ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah shadidul iqab kuma ku sani fa lalle Allah mai tsananin ukuba ne saboda da yawa ganin cewa sun bar gida ba mai ganin su sun tafi wata ƙasa da ba a san su ba sai su je su fitsarce wato su kama yin fitsara waɗannan mutane ba su da imani sannan ba su tunanin cewa Allahn da suka bar shi a nan yana can inda suka tafin za su tarar da shi ah, suna gani kamar ai sun bar Allah a Najeriya don haka babu shi a makka Allah ya ce wata kullaha ku kiyaye shi wa alamu ku sani annallaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne ah, sannan wannan aya tana nuna mana annal ilma bi shiddati uqubatillah min ahammil ulum wani ilimi ne mai daraja shi yasa Allah yake karantar da mu kafin ma mu tafi aikin haji mu san da haka mu san da cewa Allah da yake nan fa yana makka ya san duk abin da za mu yi saboda haka mu kiyaye dokonsa mu tsare wato dokokinsa li annahu yurisul khawfa min Allah sanin haka yana samar wa mutum tsoron Allah wal harabi min ma'asiyatihi har ma yasa in mutum ya tafi aikin haji ko umara din ya nisanci duka abin da ya shafi sabon Allah sannan aya tana nuna mana annal uqubata ala dhanbi la eh, la tanafar rahma dan an yi wa mutum uquba ga wani laifi baya kore rahamar Allah iz min al ma'lum anna rahmatallahi sabaqat ghadabihi eh, eh, rahamar Allah ta tsere ma fushinsa saboda haka duk abin da zaka yi in ka nemi gafaran Allah Allah yana gafarta maka lakin idza aqaba man yastahiqu al-iqaba fa inna zalika min rahmatil mu'aqab ah, idan Allah ya maka uquba to wannan ma wata rahama ce domin muddin Allah ya ma uquba to shikenan babu sauran laifi a kanka li anna hadhihi al-uquba in kanat fi dunya fa hiya kafaratu lahu da aka ce kafin ka je maka ka gyara zuciyarka saboda in ka tafi maka da mummunan nufi to Allah zai ma uquba wanda ya tafi maka da nufin zai yi cuta wannan mutumin Allah zai masa uquba to idan Allah ya masa uquba shikenan laifin ya kare ba za a kama shi da wannan abu kuma a kiyama wa in kana fil akhirah fi ma duna shirki amruhu ila Allah idan ko ya zama uqubar a lahira za a yi wannan uquba tana ga al'amarin Allah Allah ya kan gafarta ma bawa saboda la'akari da wani aiki da bawa yayi wanda Allah ya ji daɗi Allah kuma yakan yi azaba ga bawa duk abin da Allah ya hukunta shi ga bawa daidai ne da hukuncinsa na adalci ah, saboda haka wajibi ne dukkan mai tafiya aikin haji ya san cewa wuri ne fa wanda Allah maɗaukaki ya tsarkaka ya kuma daraja ya yi alkawari wanda ya tafi wannan waje da mummunan nufi Allah maɗaukaki zai masa hukuma waɗannan su ne abubuwa kaɗan daga cikin abin da malamin nan ya yi lissafi wanda sun kai sittin darasin da musulmi yake iya samu a cikin wannan aya ta suratul baqara wacce ta yi magana akan aikin hajji farkonsa kenan wanda insha Allah za mu ci gaba daga kan aya ta gaba in Allah ya kai mu gobe za mu dakata haka da fatan za a yi hakuri akwai tambayoyi insha Allah fatan ka sha ruwa lafiya bayan haka ya ce to game da yi da mutane ce idan aka yi zancen mutum bayan bayan nan, ko da na alkhairi ne shi mallan an ci namu suke nan faɗan sa ba laifi ba ne sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah eh, mallan ni ne nake da nake rike karamin qur'ani wanda ake rikewa a hannun nan sai wata rana ci da shi aljihuna na shiga da shi bayan gida to sai na tuna yana cikin aljihuna bayan ina cikin wannan bayan gidan to yaya hukunci na yake eh, mantuwa mantuwa ta sa ya shiga toilet da ƙur'ani. Allah bai kama musulmi akan mantuwa sai tambaya ta gaci assalamu alaikum rahmatullah shin wani aiki mutum zai yi da zai sa ya rinka kusanta da ubangijinsa Oh Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana a ƙarshen suratul ankabut ne ko walladina jahadu fina walladina jahadu fina lanahdiyannahum bulana wa inna Allah lama'al muhsinin walladina jahadu fina waɗanda suka yi ƙoƙarin bin addini waɗanda suka yi ƙoƙarin bin addini suna kiyaye dokokinmu nahum subulana Allah ya ce za mu shirya da mu za mu shirya da su tafarkinmu wato hanyoyinmu na shirya wa inna Allah la ma'al muhsinin kuma lalle Allah yana tare da masu kyautatawa abubuwa biyu ne wanda yake son ya samu shirya da farko ya rika kiyaye dokokin Allah duk abin da aka ce masa halal ne to ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga ya aikata shi abinda aka ce haram ne ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga ya nisance shi na biyu shine ya zama mai kyautatawa mun riga mun san abin da ake cewa kyautatawa duk abin da za a yi duk abin da za ka yi ka tabbata ka kyautata shi in ma ibada in ma kyauta in ma mu'amala da jama'a zama da iyalinka zama da abokanka wajen aikinka ka rika kyautatawa to abu biyun nan duk wanda ya kiyaye su Allah ya ce lallai alkawari muka yi za mu shiryar da shi ta farkokinmu na shirya saboda haka in kana son ka samu shiryar Allah sai ka rike wannan aya da kyau sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum wa rahmatullah malam da Allah wace irin addu'a ne ake yi wa yaro ko yarinya idan aka haifa wato khutba muna fata Allah saka mana da alkhairi daga mai ƙaunarka har abada ah, annabi sallallahu alaihi wasallam akan kai masa jarirai yana musu attahnik da kuma addu'a saboda rashin littafi musamman akan haihuwa wannan yasa na rubuta wani littafi wanda ya shafi abinda ake son musulmi ya aikata idan ya samu haihuwa daga ranar haihuwa ɗin. zuwa kwana bakwai ah, babu wani littafi ɗaya a sani na wanda ya tattara wannan hukunci musamman a nan ƙasan ko a ta sashin larabci littafin ba su da yawa sai dai kamar su tuffatul maudud kamar su tasmiyatul maulud wanda kuma ba su akan same su ba kuma jama'a ma ba duka ne suka san su ba saboda haka ake samun kuskure dangane da haihuwa mutane suna yawan tafka kuskure ta wajen haihuwa hudubar haihuwa maganar hudubar haihuwa shi kansa ma bidi'a ne babu shakka ana kaiwa manzon Allah jarirai ya musu addu'a ya musu at-tahnik amma babu hadisi ɗaya da ya tabbatar mana ga irin addu'an da annabi yake ma yara Abin da malamai suka tabbatar shi ne shi manzon Allah yana roƙa ma yaran nan shiriya ya roƙa musu duk abin da ya ga ya kamata a roƙa ma jinjiri saboda haka babu nassi guda ɗaya da ya tabbato ya samu asali daga manzon Allah cewa ga irin addu'a da ake yi ma jinjiri na Allahu akbar da fatan Allah ba mu iko eh sai tambaya daga cewa assalamu alaikum warahmatullah malam ina kira da Allah ka ƙara jawo hankalin yan uwan mu musulmai da suke sayar da lalita wato gashin da mata suke karawa a kansu domin na ji an ce akwai tsinuwa ga wanda ke sai da gashin da ke wanda ke kara shi babu shakka haramun ne haramun ne mace ta kara gashi tunda haramun ne kuma haramun ne kai ka sayar mata gashi bai kamata musulmi ya yi wannan ba duk abin da Allah ya haramta haramun ne kuma a sai da shi hmm. ta yi tambaya ta ce assalamu alaikum rahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya ta ce malam tambaya ta ita ce dangane da wa'azin da kai shekarun jiya da ka gabatar akan maganar masu shirka da masu kisan kai wanda aka kawo hadisi cewa duk wanda ya kashe mutum da gangan ko ya mutu yana shirka ba zai shiga jahannamar har abada to malam me hukuncin wanda ya ma wata jiki kuma ya je sa kuɗi aka zuba da shi a asibiti shi ma a cikin waɗannan mutanen koko a sai na gaje mun amsa wannan tambaya ciki in ya kai wata hudu aka zubar an yi kisan kai na faɗi wannan ai sai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam mutum ne ya je neman aiki wato aikin gwamnati sai a ce masa ba za a ɗauke shi ba sai ya kawo dubu ashirin ko kuma in ya yarda za a riƙe albashin shi na watan farko ko kuma watanni biyu Kun kusan duk inda mutum ya je haka yake zai haƙura ba dubu ashirin ko kuwa ɗauki nan watannin Allah ya la'anci mai ba da rashawa da mai karɓanta karanta na gaba sai tambaya ta gashi assalamu alaikum wa rahmatullah ina hukuncin matar da za ta ce wa mijinta yana fifita mahaifiyarsa a kanta wajibi ne musulmi ya fifita uwarsa akan kowa a duniyar nan annabi ya nuna cewa wajibi ne ka fifita uwa akan mahaifinka sau uku hadisin yana sahihul bukhari da muslim a sahihul bukhari hadisi na 5514 a sahihul muslim hadisi na 4621 saboda haka ba a hada uwa da kowa a wannan duniya karanta sai tambaya ta gaba wannan daga wata mata shi assalamu alaikum malam da fatan ka sha lafiya malam ni dai mace ce wadda Allah ya bani haihuwa har 'ya'ya goma sha biyu to a ƙarshen sai na samu lalura na jinya musamman na yara biyu na ƙarshe idan na ɗauki ciki yakan ya girma na kai wata uku a cikin asibiti kuma mijina baya kula da ni sosai kuma da ya kamata to shi yasa yanzu nan ba na son haihuwa idan ya idan miji ya kusan toni sai in ki to malam me mene shara za ka gaya mini akan haka malamai sun ce babu laifi a dakatar da haihuwa ga matar da take da larura matan da ciki ke wahal da ita ana iya dakatar da haihuwa saboda ceton ranta amma ba ta da ikon ta yi wani abu na dakatar da haihuwan ba tare da izinin mijinta ba saboda yana da haƙƙi a kanta ba ta da ikon ba ta da iko ta yarda da mijinta haka na saboda wannan larura ya kamata ta yi ƙoƙarin gamsar da shi idan ya ki gamsuwa ne ta hada da iyaye amma don dakatar da ciki saboda akwai larura wannan ba haramu ba ne ina ga yana cikin fatawar lajinata da'ima a mujallar na sha tara shafi na ɗari uku da hudu hmm. sai tambaya ta gaba sha assalamu alaikum warahmatullah malai a cikin wannan watan azumi ne mutum na zan da matarsa suna fira suna ta labari da haka sai tashi zai zagaya bayan ɗaki ya fi tsari sai ya ga mazi ya fito masa ya matsayin azumin sai yake maziyi baya bata azumi wannan ita ce fahimta mafi inganci fitowar mazi don mutum yana azumi azuminsa bai sa azuminsa ya ɓaci hmm. maziyi baya bata azumi yana cikin majmu'u fatawa a mujallar na shida shafi na 324 wannan shi ne mafi inganci sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce shin mutum ne ya yi maka barna da gangan kana iya cewa ya biya ka ɗaya eh, kware kuwa mun yi karatun na a yana aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi hmm. eh, wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan mala ya sharuwa lafiya mallam wa'azin ka na shekaran jiya ya girgiza ni na firgita sosai mallam dai Allah ya yi maka albarka da ni gaba da sauran mu'minai sai tambaya ta gaishe assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan mala ya sharuwa lafiya mallam shin wai shari'a ta yarda idan miji ya bata mace rai mace ta sake shi idan shi ya ce ta sake shi ya ba ta sakin a hannunta daidai ne ta sake shi a wannan lokaci amma in ba wai shi ne ya ce ya danka saki a hannunta a wannan lokaci ba mace ba ta da ikon saki hakkin miji ne <coughs> Allahu ba, Allah ya samu dace tambaya ta gaci assalamu alaikum rahmatullah mal na ji an ce mala'ikun rahama ba su shiga gidan da akwai kare to gidan da nake haya akwai karen ciki yaya kenan kuma nake a kuma matsayina tunda ina haya to me zan ce <laughs> da ce ban da shi ya fita daga gidan ko ya kau da kara in dai nashi sai sai tambaya ta gaishe assalamu alaikum wa rahmatullah don Allah malam ina neman a ƙara yi mini addu'a ta yana addu'a ni dan uwana ne muka samu sabani don Allah ina roƙon a yi mini addu'a da sauran jama'a Allah daidaita mu eh, Allah daidaita su Eh, sai tambaya ta shi assalamu alaikum wa rahmatullahi malam me hukuncin rera alkunutu a wajen sallah rera alkunutu, a yi shi kamar waka bidiya ne yana tasihu du'a shafi na 462 amma yin sa da tawali'u a kamar yadda ake karatu wannan ba bidiya ba ce sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum wa rahmatullahi malam tambaya ta ce za ga wasu idan ana addu'a sukan shafa hannunsu idan an gama wasu kuma sukan ajiye malam wani ne daidai to lallai akwai hadisai da suke nuna cewa a shafa fuska a bayan addu'a amma duka hadisan kaf babu wanda ya inganta yana majmu'u fatawa mujalla na 22 shafi 519 karanta gaba sai tambaya ta garshe assalamu alaikum warahmatullahi malam menene hukuncin eh, yin rubutu a cikin alkur'ani rubuta sunan wani abu cikin alqur'ani ko kuma dora wani littafi akan qur'ani to yin rubutu a cikin alqur'ani ba laifi bane idan abin da aka rubuta don gyara qur'ani ne ko don tsare shi in ba an yi shi ne don wulakanta shi ba dora wani abu akan alqur'ani ko bayi da kyau Allah ya ce wa kalimatullah hiya al-uliya bai kamata a dora wani abu akan qur'ani ba tambaya ta gaishe assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam dan Allah muna son a yi mana bayani akan kuɗin da muke sawa banki eh, wasu malamai sun ce riba da muke ake samu tana sa mu dukiyar wasu kuma ce a'a ya zama larura ne mu aji sai eh, ba shakka ya larura ta halatta mutum ya yi ajiya a banki da yake mu'amala da interest kudin ruwa babu laifi amma akwai sharaɗi duk sa'ilin da ka ajiye wannan kuɗi ka tabbata kudin ruwan da ake samu kana lissafin su kuma kana ba da shi sadaka wannan matsala tana cikin fatawar lajina a mujallar na sha biyu shafi na 346 to sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum rahmatullah malam da Allah ƙara mana gargaɗi da jawo hankali game da yan uwa da suke zaune a gefen hanya lokacin juma'a don kar su ji hudu ba sai su koma gefe sai an tayar da sallah su zo da sauri don su samu sallah kadai Eh, ba shakka wannan abu ne wanda ya kamata a yi gargadi a kai kuma waɗannan mutane suna asarar lada mai yawa eh, ya kamata a ce mutum ya zo masallaci da wuri kuma ya matso mai hata yi muddin ya zama ɗabi'a ka shine kai kullum kana sahun ƙarshe annabi ya ce Allah zai sa ka a ƙarshe a rayuwarka a duniya ta duniya ɗin har kuma ta lahira komai za a yi rabo duk rabon da za a yi kai za a baka a ƙarshe ne kaga ko dan wannan ya kamata mu mai da hankali ya zama muna rige-rige ah. sai tambaya ta gaba ke cewa kusan ku ce wacce ta azumi wasu ne ke aiki a secret office wata ministry of education da sukan ce su ba za su ba mutum farmashin ba sai ya ba su ɗari biyar to malam ina daga cikin wannan halin ya kamata in ba su don a bani promotion ko in kyale su eh game da mutumin da yake da wani haƙƙi an danne masa haƙƙi baya da za a yi kwato wannan haƙƙi sai ya ba da rashawa wannan malamai sun ce babu laifi dan ya bayar saboda ya kwato haƙƙinsa kamar promotion ya shafi hakkinsa aiko mm. a wannan matsala tana cikin fatawan nadiyya ko wani littafi da wani malami ya rubuta musamman akan bambancin rashawa da kyauta hukuncin rashawa a musulunci sunansa fatawan nadiya eh,